na san da yawa ba ku san yadda ake karban 1 million tax a cikin hamster combat ba to a wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi haka abin sauki gare shi a bidiyon da zan nuna muku ba kuskure a cikin abin da zan yi sannan in ka kalla ba ka fahimta ba ka ƙara kallon bidiyon ka maimaita har sai ka fahimta da farko in ka shiga cikin hamster combat naka zaka zo nan wajen da aka ce maka n per hour zaka tattaka shi daga nan za ga hamster naka yayi ja kamar yadda kake gani din kawai abin da zaka yi shine zaka ɗora hannunka ka danne wajen kana dannewa sai ka daga sai kai sauri ka tattaka sau uku kamar yadda ka gana take za ka ga bi ta fito maka to yi daidai kenan na biyun kuma yadda za ka yi shine za ka ɗora hannunka a kai ka danne sai ka daga kana daga za ka ga ti ta fito to nan ma yi daidai sai na ƙarshen da yake dan ba mutane wahala ko ba sa fahimta iya abin da za ka yi na ƙarshen shine in ka ɗora hannunka a kai ya dan daɗe kai holding kenan kana ɗagawa sai ka danna sau ɗaya sai kuma duka ƙara dannewa ya ɗan jima kana ɗaga sai ƙar dannawa sau ɗaya kamar yadda yadda kuka ga nayi ɗin nan kana yi shi ma si ɗin za ku ga ya bayyana shikenan za su baka 1 miliyan ɗinka daga nan bayan ka gama ya ƙara caccaka wajen 'yan per hour ɗin shikenan ka karɓi wannan taxin sai kuma na gobe in za su ƙara bayarwa in sun faɗi yadda za a yi na gode ku ci gaba da kasancewa da amg hausa tv inda hali ku shiga cikin telegram ku yi satin ɗin amg hausa tv channel kamar yadda kuke gani ku joinin ɗin talal ɗina domin a nan nake yawan saka abubuwa